Kishin ƙasa wani nau'i ne na jin kasancewa ɗan asalin wata ƙasa, ɗan ƙasa nau'in ji da ke ƙarfafa haɗin kai bisa tushen haɗaɗɗiyar daraja mai sanya son ƙasa da jin daɗin kasancewa cikin al'ummarsa. Kenan ɗan ƙasa yana shirye na ya ba da kansa kuma ya sai da ransa don ceton ƙasarsa kuma ya kare darajar ƙasar tasa da kare darajar amfanin ƙasarsa. Darlezantiri. Me ake nufi da nuna kishin ƙasa? Kishin ƙasa shine nunin ƙasar ka ta fi komi don ko cikinta aka haife ka. Kishin ƙasa na da fuska da dama. a fuskar soja ana nunin fuskar kyaukyawar halin da ke yunkurar da mutum ga zuwa yaƙi don kare ƙasarsa tare da ƙin ganin abokin gaba ya kawo mishi hari ta fuskar tattalin arziki kuma kishin ƙasa wani nau'in hali ne ga neman cin moriyar bukata ga masana'antu da hukuma wanda ya kasance kan yanayin tafiyar duniya kan tattalin arziki da za a neman haskanta dukiya da ma'aikatun samun amfanin bunƙasa a cikin ƙasa. Ya girgune kan wajabar kariyar tattalin arziki. Ɗaya daga nuninsa shine kariyar arziki a gaban manyan kamfuna na ƙasar waje da ke son samun arziki masu nagarta da inganci na musamman ga tattalin arzikin ƙasar. Magana ce da ta fito a shekara 2003 a cikin rahoton Majalisar Ilimin Tsinkaye na Tattalin Arziki gasa bisa kyakkyawar zamantakewa biyo wata kalmar magana da wani dan majalisar da ake cema Bernard Carayon ya yi kenan na kasar Faransa. Amma kuma ya kamata a gano da akwai wata magana da ke kusantar hakan kamar chauvinism wata fuskar magana ce ta wuce gona da iri bisa yauci da mutuncin 'yan kasanci wadda take aƙida ce ta siyasa.